بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فيقول المولى سبحانه وتعالى في محكم تنزيله لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى فقسم سبحانه وتعالى حال الزوجين إلى أربعة أقسام اشتمل عليها الوجود وأخبر تعالى أن ما قدره بينهما من الولد فقد وهبهما إياه وكفى بالعبد تعرضا لمقته إن, إن يتسخد ما وهبه وبدع الله تبارك وتعالى بذكر الإناث فقيل جبرا لهن لأجل استقبال الوالدين لمكانهن وقيل إنما قدمهن لأن سياق الكلام أنه تعالى فاعل ما يشاء لا ما يشاء الأبوان وإن الأبوين لا يريدان إلا الذكور غالبا وهو سبحانه وتعالى قد أخبر أنه يخلق ما يشاء فبدأ بذكر السنف الذي يشاء ولا يريده الأبوان وهذا هو أحسن وقال ابن الكيم أيضا وهو أنه سبحانه وتعالى قدم ما كانت تؤخره الجاهلية من أمر البنات حتى كانوا يعدوهن أي هذا النوع المؤخر عندكم مقدم عندي في الذكر وتأمل أيها الإخوة وتأمل كيف نكر سبحانه العناد وعرف الذكور فجبر نفس الأنوثة بالتقديم وجبر نفس التأخير بالتعريف انتهى كلامه أيها الإخوة المسلون اعلموا أن للبنات أن للبنات في رهاب الإسلام قيمة ومكانة فهي رمز الحياة وعنوان العفة وسانعة الأبطال ومربية الأجيال لقد أنزلها الدين الإسلامي منزلة الحب والاحترام وجعل لها بحكم فطرتها وطبيعتها رعاية خاصة إعدادا للدور الكبير الذي ينتظرها لتكون زوجة صالحة وأم المستقبل وعلى هذا أيها الإخوة حث النبي, حث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإحسان إلى البنات وجعل من يحسن إلى اثنتين أو ثلاث منهن رفيقه في الجنة وكفى بهذا فضلا قال صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أسابعه أخرجه مسلم أن أنس أن أنس بن مالك رضي الله عنه وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن إحسان تربية البنان حجاب عن النار قال صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جد من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة أخرجه أحمد وابن ماجه عن عقبة بن عامر وساه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وقال صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات يعذبهن ويرهمهن ويكفلهن وجب الله الجنة البتة قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنتين قال وثنتين أخرجه أحمد وحسنه الألباني أيها الإخوة المستمعون إن التسخط بالإناث من أخلاق الجاهلية الذين ضمهم الله تبارك وتعالى في قوله وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب وقال تعالى وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الكسام غير مبين قوم خسروا دينهم وأولادهم وعقولهم قد خسر الذين قتلوا أولادهم صفعا بغير علم معاشر الألباء معاشر الآباء والأمهات يقول الله تبارك وتعالى وليس الذكر كالأنثى فهناك فرق كبير بين تربية الأولاد وتربية البنات بسبب اختلاف الخليقة والنفسية وهذا ما يجب أن يأخذه الوالدان بعين الاعتبار أثناء التعامل معهم فإعداد الفتى عن الفتاة يختلف فإذا قاربت على البلوغ تعلم تعلم العدف والحشمة والحياء وتلزم بالحجاب وبقية الواجبان وتتدرب على أعمال المنزل وكل وكل ما يساعدها لتكون زوجة ناجحة وأما مثالية نعم أيها الإخوة يجب على الوالدين البناء الروحي للفتاة لأن الروح أهم من الجسد وهي محل الأكيدة والقيم وتربية الروح تكون على سلتها بالله عز وجل في كل لحظة وذلك بالتوحيد والإبادة والطاعة وكلما توجهت الروح إلى ربها وخالقها نمت وترعرعت وإذا انهرفت وإذا انهرفت عنه ذبلا وضعفا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد, وجد عندها رزقا وكذلك تربية البنات تكون على البناء الأخلاقي لأن الإسلام جاء بمكارم الأخلاق قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقد كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فتكون تربية الفتاة منذ نعومة أظافرها على الصدق والعفة والمروءة والستر وكذلك تكون على وكذلك تكون على خلق الهياء فهو هارس أمين من الوقوع في الرزيلة فجاءت إهداهما تمشي على استحياء قال صلى الله عليه وسلم والحياء كله خير وقال صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير أيها الإخوة, أيها الإخوة الأفاضل اعلموا أن تأخير زواج الفتاة يترتب عليه مفاسد وهو جريمة في حق في حق فتياتنا والمجتمع قال صلى الله عليه وسلم فلا تعدلوهن أن ينكهن أزواجهن وقال صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير واعلموا أيها الإخوة أن تربية البنين والبنات وسلاههم شيء عظيم لكن صدق اللجوع إلى الله خير, خير معين فابتعال الأبوين وتدرؤهما إلى الله تبارك وتعالى أن يصلح أولادهم دعب الصالحين ودعاء الوالدين للأبناء مستدام, مستدام في الأغلب قال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما بارك الله لي ولكم في هدي كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka yan uwa hudubar mu a wannan mako ta bude yi mana nasiha da kuma yi mana wa'azi da fadin Allah tabaraka wa ta'ala da Allah yake cewa lillahi mulku samawati wal ard mulkin sammai da kasai gaba su na Allah ne shi kadai tabaraka wa ta'ala yakhluqu ma yasha Allah yana halittar abin da yaso abin da ya ga dama sannan ya habu liman yasha wa inafan idan zai yi wa wani baiwa ta ƴaƴa yakan bashi ƴaƴan mata zalla ya habu liman yasha wa inafan wa ya liman yasha dhukur wani kuma Allah yakan bashi ƴaƴa maza zalla aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inafa wani kuma Allah yakan cakuɗa masa ‘ya'ya maza da mata wa ya ja al'uman ya sha'u akima amma dai Allah yakan sanya wanda ya ga dama ya zama cewa akiman bakarare baya haihuwa mana dukkan wannan nau'i na haihuwa guda uku Allah ya kira su da baiwa ko dai Allah ya baka ‘ya'ya mata wannan baiwa ne ko Allah ya baka ‘ya'ya maza wannan baiwa ne ko Allah ya cakuɗa ma maza da mata wannan ita ma baiwa ce sannan wasu Allah maɗaukin sarki yakan sanya su zama ba su haihuwa dan Allah ya jarrabe su yi musu sakayya ta alkhairi idan sun yi imani sun yarda da ƙaddarar Allah tabaraka wataala ibn al a cikin littafin tufatul wadud fi ahkamil maulud yake cewa Allah tabaraka wataala ya raba halin da ma'aurata suke zama wajen baiwar da Allah zai musu yaya zuwa gida hudu wanda rayuwa akan wannan take gudana sannan Allah tabaraka wataala ya bayyana yadda yake bawa kowa abin da ya dace da shi to idan bawa yayi fushi ya nuna bai godiya ga baiwar da Allah ta'ala ya masa basu wannan na iya ja masa fushin Allah tabaraka wa ta'ala yace Allah tabaraka wa ta'ala ya fara da ambatan ƴaƴa mata dan cewa ya habu liman yasha'u inafan sannan ce wa ya habu liman yasha'u zukur mana ya ambaci ƴaƴa mata sannan ya ambaci ƴaƴa maza yace dalilin da yasa Allah ya fara ambatar ƴaƴa mata saboda zamanin jahiliya suna kyamar ƴaƴa mata sai Allah madauki sarki ya fara ambatar su kuma yace baiwa ne don ya rufe waccan kofa da mutanen jahiliya suke tsanar ƴaƴa mata wani gurin yake cewa an ce Allah ya gabatar da ƴaƴa mata dan Allah ya tabbatar da cewa yana halittar abin da ya gada ba ne ba wai abin da kuke so ba Allah in ya so sai ba wannan ƴaƴa mata zalla sai ba wannan ƴaƴa maza zalla to ya fara ambatar maza mata saboda iyaye da yawa burinsu ya fi kaiwa zuwa ga 'ya'ya maza sai Allah ɗauki sarki ya fara da 'ya'ya mata don ya nuna musu cewa to shi Allah yana halittar abin da ya ga dama ne Allah yana halittar abin da ya ga dama yana bayar da abin da ya ga dama ga wanda ya ga dama tabaraka wa ta'ala ibn al-qayyim yake cewa mutanen jahiliya sun kasance suna mayar da mata baya ba sa kimanta ta ba sa daraja ta shi sa Allah maɗaukin sarki ya nuna musu cewa wannan da kuke ganin ta koma baya a cikinku ni kuma shi isa na fara da ita saboda mai saboda ni ina yin abin da daga dama wa yaf'alullahu ma yasha ya ɗan uwa mu sani cewa lallai mata a farfajiya ta addinin musulunci Allah ya ba su kima Allah ya ba su matsayi sabanin abin da turawa da yan bokon zamani suke kokarin koya musu na cewa addinin musulunci ya tauye su Ya'yan ɗan uwa mu sani cewa mata kana ganin su kaga alama ta kunya kana ganin mata kaga wacce take fitar da gwarazan mazaje a fadin duniya baki daya duk wani gwarzo idan ka same shi zaka cewa asalinsa daga mace ne mana mace ta haifar da shi mace ta mai tarbiyya mace ta kula da shi ya zama haka in malami ne shahararre to wannan mace ta haifo shi kuma ta mai tarbiyya in mai kudi ne shahararre in mai ilimin zamani ne shahararre ko ma wani irin gwarzo ka gani a bayan kasa, to iya daga cikin kima da darajar mace mace ita ce ta haifar da wannan namunin har yazo ya samu wannan kima da daraja ya zo yana wannan rayuwa a bayan ƙasa ana ganin sa a matsayin gwarzo mata su ne suke renan al'umma su tarbiyyantar da su su gwarzantar da su har zuwa halin da suke tsintar kansu a ciki addinin musulunci ya uwa ya saukar da mace irin matsayin da za a nuna mata kauna matsayin da za a girmama ta duk wata mace da ka sani in dai ta tsaya akan hanyar Allah to za ta ci riba abu biyu za ta samu waɗanda za su kaunace ta za su samu wanda suke girmama ta mijinta zai kaunace ta ƴaƴanta za su kaunace ta za su girmama ta dangin mijinta za su kaunace ta danginta za su kaunace ta kai mutanen gari ma idan ta abin arziki za su kaunace ta kaga lalle addinin musulunci ya ba wa mace abubuwan da za ta yi ya zanto ta jawo kanta kauna ta kuma jawo kanta girmamawa ya ƴan uwa addinin musulunci sai sanya wa mace wajen yi mata tarbiyya to sai tarbiyyar ta dace da yadda Allah ya halice ta da kuma ɗabi'arta dan a tattale ta ta zama wato dan a tattale ta ta zama mace ta kwarai ta zama uwa a nan gaba ga waɗansu ‘ya'ya wanda za su yi albarka da izinin Allah ta wa ta'ala Dan haka ne ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya kwaɗaitar akan kyautata wa ‘ya'ya mata yace a kyautata musu har ma ya sanya wanda yake kyautata wa ɗaya mata wajen tarbiyyarsu annabi sallama ya sanya shi a matsayin dab da shi a gidan aljanna ya inganta cikin hadisin muslim daga anas dan malik annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya iyalinci ya dauki nauyin mata guda biyu har suka balaga to zai zo ranar alkiyama shi da manzala sai salama a haka za a zo yana makocin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa kyautata tarbiyyar mace. yana sa wanda ya mutu wannan tarbiyyar ya samu garkuwa daga shiga wutar jahannaba annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya kasance a tare da shi yana da ƴaƴa mata guda uku akwai ƴaƴa mata guda uku a tare da shi yayi hakurin yin tarbiyya a kansu ya ciyar da su ya shayar da su ya tufatar da su da gwargwadon abin da yake samu na wadatarsa to wannan hidima da ya za ta sa ta kasance garkuwa a gare shi daga wutar jahannama a ranar alkiyama imam ahmad ya fitar da wannan hadisi da ibnu majah daga ubatu ibnu amir shaykh al-albani ta hadisi ne sahihi ya yi uwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara cewa duk wanda ya kasance a tare da shi akwai ƴaƴa mata guda uku ya ladaftar da su ya tausaya musu ya ɗauki nauyinsu, to lalle wannan yanke aljanna ta tabbata a gare shi wani bawan Allah ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah ko da ƴaƴa matan guda biyu ne su kai uku ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko da ƴaƴa matan nan guda biyu ne ba uku ba in ka kula da su ka tarbiyyantar da su ka sa su a hanya ta daidai lalle wannan aiki da kai zai sa Allah madaukin sarki ya sanya ma garkuwa daga shiga wutar jahannama Allah ta'ala ya tsare ya ƴan uwa kaga mutum an haifa mai ƴa mace yana ɓata rai yana ganin kamar wani bala'i ne ya same shi wannan al'amari ne na jahiliya shi da da ake nema a gare shi ne albarka in an samu mace mai albarka da ta fi namiji albarka to kaga a nan mace ta fi ɗa namiji kuma shi sa Allah maɗauki sarki cikin littafinsa ya nuna tsakanin mace da Allah maɗauki sarki ya musu halitta ta daban-daban da ɗabi'a ta daban-daban amma wajen samun kima da daraja a gurin Allah to tsoron Allah ne in mace ta fi namiji tsoron Allah to ta fi kima a wajen Allah in namiji ya fi mace tsoron Allah to ya fi mace kima a wajen Allah ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum inna Allaha alimul khabir wanda yafi kowa kima yafi kowa daraja a gurin Allah tabaaraka wa ta'ala shine wanda yafi kowa jin tsoron Allah tabaaraka wa ta'ala amma mutanen jahiliya ce ba ta noma ba ta yaki ba ta wa kanta fitina komai sai an yi mata wannan yasa ba sa kimanta ta idan aka zo aka ce aka wani bushara matarsa ta haihu yace me aka haifa aka ce me mata nan zai bata rai yana ma jin kunya shiga mutane yana ganin wannan mummunan abu ne da Allah ta'ala ya bashi wannan ya jawo ma in an haifa wani da mace binne ta suke yi shi sa Allah ya ce wa idal maudatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat duk wanda aka binne ta ita za a tambaya me kike wanda ya binne ke binne ki kaga anan gurin zaka samu amsa lafiyayya mutum ne aka mai laifi sai aka ce faɗi mai kama sai ya ma kaza kaga ba dillo gaga za a ga amsa lafiyayya ta yadda za a gano cewa akan zalunci ka kashe shi shi sa Allah ba mu labarin cikin suratul nahl yace wa idha bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fi turab sai ga mutum ya fara shawara yana cewa wannan ko dai binne ta zanya kasa ko kuma dai zai rike ta ne akan wulakanci ba tare da na kula da ita ba alama ce ta mutanen jahiliya ga mutum baya kulawa da ɗaya mace baya ba ta tarbiyyar da ya kamata baya ba ta ilimin da ya kamata baya ɗaukar nauyinta ina daga cikin abin da ya sa yaran mu da yawa suka lalace nauyinsu iyayensu suna ban musu a kansu sai ga yarinya ta fita talla wai dalilin da ya sa take talla ba mansu ba zai ba su abinci ba an turo mu wani kilif na jada kaduna ana tambayar karuwai me dalilin da ya sa kika fito karuwanci ta ce kaza Mai dalilin da ya sa ta fito karuwanci ta tace kaza wata yarinya ce dalilin da ya sa ta fito karuwanci shine babanta baya daukan nauyinta da haka ba sa iya cin abinci da safe da rana sai ta je ta yi talla ta ce a gurin tallan nan ana aka fara taba ta fara jin daɗi daga nan sai ta ga kuma an ta fi samun kuɗi da haka wannan ya sa ma ta bar garin su ta koma garin Kaduna dan ta ci gaba da wannan karuwancin tana samun kuɗin da za ta bore shi samu abin da muka iya a majalisa ne. mata na hudu ƴaƴana 25 madalla matanka hudu ƴaƴanka 25 kana iya daukar nauyin su kana iya daukar responsibility nasu ilimin su na addini ilimin su na zamani gurin zaman su cin su da shan su da dukkan wani abu da zai kula da rayuwar su kana kula da wannan ko kuma sai tsabagen alfahari cewa kana da 'ya'ya hudu a mata hudu kana da ƴaƴa 25 mutumin da yake da mata daya da 'ya'ya guda uku ya kula da su ya tarbiyantar da su ya dauki hakkin su to lalle wallahi ya fi ka ya fi ka domin shi ya yi abin da Allah ya ɗora masa ya gama amma kai mujarradin sha'awa ne ya sa ka tara mata amma ba tare da kana ɗaukan nauyi ba kaga wannan ba daidai ba ne kuma wannan bai dace da shari'a ba kawai ka je ka haifo yara ka suke su akan teji wannan ya ji al'umma suna ja mana gori kana zuwa ka haifi yaya da yawa in yamu yana kallon ka da shi oh kiki kuke sako sa shi yasa kuke haifa amma in za ka dauki nauyi ka haifa da rima in za ka dauki nauyi ka haifi ko nawa ne ka ɗauki nauyin su kamar musu tarbiyya wanda yake da mata da yawa da 'ya'ya da yawa yake iya ɗaukan nauyin su yake iya biyan bukatun su yake iya yin tarbiyyar su to ya fi kuma mai mata kaɗan da 'ya'ya kaɗan wanda shi ma yana yin haka domin nauyin da yake ɗauka da bodin ɗin da yake ɗauka ya fi na wannan amma dai a gane dole sai an ɗauki haƙƙi ba kawai ka ringa zubo 'ya'ya rata ta kawai kana kyale su a gari suna yawo ba wannan yana ja 'ya'ya da yawa su tafi karuwanci wata yarinya ita kuma a kaji ta take ta ce abin da ya sa ya fitar da ya ci karuwanci mahaifinsu ne suke mahaifiyarta matar uban da ta ringa wahalar da ita ta ringa sata a wahala ta ce tana zuwa mata ruwan zafi kai har kanta ta taba yi daga cewa to ba ta da alternative illa ta tafiyarta wanda ya sace tafiyarta aka ce shekarar ki nawa da baro gida ta ce shekara goma kina tunanin kuma ta ce a to kaga lalle ba haka aka ce a rike yaya mata ba kula ya kamata a yi da su a tarbiyyantar da su a kula da haƙƙinsu sannan ai musu abin da ya dace ya in uwa mu cewa da mace namiji ba ɗaya suke ba a wajen yin tarbiyya akwai bambanci da yawa ta yadda tsarin halittar su yake da tsarin ruhinsu yake ba ɗaya yake ba ya kamata iyaye su kula da wannan ita mace idan ta zo dab da balaga tana ƙuruciyarta ana sanar da ita lajubba ana koya mata mutunta kai ana koya mata jin kunya ana sanya ta ta ringa lullube jikinta tana sanya hijabinta da sauran wajibai da Allah madauki sarki ya dora mata ita mace ana koyar da ita yadda za ta yi harkar cikin gida yadda ake zama da miji yadda ake zama da miji yadda ake kula da cinsa da shinsa da gurin kwanciyarsa ba kawai ka yafi yarinya kyale ta a gida haka ba sai dai kawai ka je ka aurar da ita mijin ne zai fara training ɗinta hatta yadda za ta mallaki mijin sai an koya mata wata mata za ta yi ta aure ta ce kinga zan koya miki abubuwa guda goma za ki fita da gida ka za ki je kiza za ki je gurin da biki saba ba kaza kaza ta ce ga abubuwa guda goma in kin kiyaye su to mijinki kuma zai zama bawanki ki zama baiwa a gare shi zama baiwa a gare ki amma ba a koya musu komai na aure ba wani guri da ake aure yankin mata akan aure ko maza shi sa matsala kaɗan na samuwa a ƙasar hausa kawai saki ne matsala kaɗan na faruwa a harka aure kawai saki zai bata ko kuma ya ce asketa saboda tana ganin abinda zai warware mata matsalar ta shine asketa. shi ma yana ganin abinda zai warware shi shine aske shi baya gane cewa ba masumiya bace akwai hanyoyin da in yabu za ta fahimta akwai hanyoyin da in yabu za ta gane ita ma akwai hanyoyin da in yabi zai fahimta zai gane amma ba akwai da yaya wannan kawai an bar su kara wani abin da yake tunani shine in inda ya kai ta primary ta yi sakandare ta je jami'a ta gama ta iya komai la ba haka ba ne? wannan ta kware ne a iya abin da zai ta karanta amma harkar zama da miji harkar cikin gida yadda auren zai tabbata wannan kuma sai an koyar da ita yayin uwa mu sani cewa wajen yi wa yarinya tarbiyya a fara tarbiyyantar da ruhinta a sada ta da Allah tabaraka wa ta'ala ka ringa jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine babbar tarbiyya ta farko wannan ko zai faru ta hanyar koyar da ita tauhidi ta hanyar koya mata ibada ta hanyar koya mata da'a ga Allah tabaraka wa ta'ala idan mace ta kadaita Allah tana bautatawa Allah ta wa Allah da'a to za a ganta mace lafiyayya mai aƙida lafiyayya mai mutunci mai daraja da wannan ne za a tarbiyyanci ruhinta domin duk lokacin da ruhi ya karkata zuwa ga ubangijinsa za ga wannan ruhin yana haɓaka, yana girma yana ƙara daraja amma duk lokacin da ruhi ya kauce daga wajen ubangijinsa za ga ya lalace ya yi rauni ya'yan uwa iya daga cikin tarbiyyar da za a yi wa ya mace ne a tarbiyyanci ɗabi'unta ɗabi'unta su zama ɗabi'u ne kyawawa ɗabi'u ne irin na mata manzala sassalama kowa ya san mai kyakkyawan ɗabi'a ne wain na kala ala kulukin zai sannan aisha radiyallahu anha ta ce ɗabi'un manzala sallama su ne alƙur'ani duk wani abu da alƙur'ani ya yaba ɗabi'ar annabi sallama ne duk wani abu da Alƙur'ani ya zarga manzan Allah ya nisance shi sallallahu alaihi wasallam za a koyar da mace tun lokacin da ta fara tasowa a koya mata gaskiya in mace ta koyi ƙarya akwai matsala a koya mace gaskiya ta gane babu mafita a rayuwa sai gaskiya sannan a koya mace kamewa kamewa daga ashirarenci kamewa daga san abin duniya kamewa daga san saba ma Allah lalle sai an koya yarinya ai wannan lalle yarka ta taso akan wannan bayan mai gaskiya ce tana da kamewa ba ta mu'amala da maza barkatai mai kamewa ta yadda abin duniya ba matsalar ta bane mai kamewa ta yadda zai zanto cewa ba ta fada ma saba ma Allah tabaraka wa ta'ala amma wani abu da zai ba ku mamaki sai ga mace tana tambayar saurayinta abinda za ta ultra always wannan part da suke amfani da shi na al'ada sai gama suna tambayar saurayi ya siya mata wannan ya aka yi ta rasa kunyar da hada ta ringa tambayar saurayi sai mata abinda za ta yi ciko da shi in tana al'ada ya aka yi ce wannan iyaye da yawa ba su damu da wannan ba bai damu da cewa duk wata ya cewa ya siya wa esta abinda za ta kula da al'adarta ba kuma ya barci a gida kila ma yana da ɗabi'ar da cewa shi ba zai asa aure ba sai ta yi digiri ta da cewa ya'ya kamar yadda malamai suke fada ya mata suna fara al'ada majority a shekara sha uku wasu suna fara ƙasa da sha uku wasu kuma suna haura sha uku amma majority suna farawa a sha uku lokacin da aka gama primary school kenan amma bai taɓa siya mata wanda ba irin brazier da panties bai taɓa siya mata ba bai taba siya mata abin da za ce maganin al'adarta ba ba su san yadda za ta je ta samo ba kaga sai ta tambayi saurayin saurayinta kaga daga lokacin da ce mai zan fara al'ada siya mun abu ta san daga nan kunya ta tafi daga nan sai mika hannu wannan sai ka kare wa iyalin kashi me yasa baka a cikin kayan da kake siya na wata me yasa baka siya da wannan ita ta kanta shekara ce mahaifiyarta ma ta yi kai ma da shekarun ka suka zo kana yin wani abubuwan nan da ya dace da halittar na namiji to duk wannan yana daga cikin abin da aka dauki responsibility akwai wa mata kunya akwai wa mata kamewa akwai wa mata mutunci akwai wa mata sitirce jikinta wani uban yana kallo yarsa za ta matse jiki ta fito amma wallahi bai damu ba ba kishi ba damuwa yarka tana fituwa jikinta yana karkadawa kowa yana gani mai halin kirki na gani mai halin banza yana gani wanda zai biyo ta ya lallame ta da kuɗi ko da baki ya ganta wanda zai je mata asiri ma ya amfani da ita ya ganta ganar kun azaba cikin hadisin Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sinfani min ahalin Nari nar lam arahuma mutane bi yan wutar jahannama ne ban taba ganin su ba gida biyu na mutane yan wuta ne ban taba ganin su ba qaumun ma'ahum siyaqun kasnal al-baqar yadribuna Bihannas. nas mutane za a gansu da bulala suna dukan mutane ba dalili su harbi wanda suka ga dama su kashe wanda suka ga dama su sa wanda suka dama bom duk ba su damu ba sannan ce wani sa'un tun ariya da mata ga su a ganin sun sa sutura amma a tsirara su. za gama mace ta sa atamfa ta sa bel ta sa komai amma duk wata kwana duk wani tudu duk wani dungu na jikinta shi nan a fili kana kalla a sadaka kuma ubanta bai damu ba ta gabansa za ta wuce bai damu da ya sitarta yarsa ba bai damu ya mutunta ta ba kai an bani labarin mutumin da shi matarsa bai dai sa ta ijabi ba wai yana son mutane su ringa ganin ta sai ya aure first class saboda tsabagen lalacewa saboda tsabagen rashin kishi Daga mutum yana kyale ƴaƴansa ka dauka har kawai za ka haifi ƴa mace ka ringa alfahari ɗaka ce ba tare da ka tarbiyantar da ita ba ya ɗan uwa shi sa za ga lokacin da annan musa ya je madiyana je daidai ruwan madiyana ai ya ga waɗansu suna shayar da dabbobi ga wasu mata a gefe ya ce masu ma khatubu kuma ta la naske hatta yi zirar ria wa na shaykhun kabir daga na annan musa ya je shayar musu ya dawo gindin bishiya ya zauna yana zaune faja'at idahuma tamshi al-istihya sai ga ɗaya ta tana tafiya a kan kunya da kunya da komai tafiyar mace masu aiki ake aza akwai kunya da kamun kai a ciki wannan ya sa addinin musulunci baya promoting sa hausa ke titi sai dai su koma gefe a cikin kunya da mutunci hatta da siya ko ya mace ake amma sha ya haifa kawai ya barta wani burinsa kawai ta girma ya samu mai kuɗi ya ba sai ka ce an gaya mai cewa in ka aurar da ya ga mai kuɗi ga kuma za ka yi kuɗi wa ka taba gani ya aurar da yarsa ga mai kuɗi kuma yayi yi kuɗi in mai kuɗi yazo ya cancanta ka bashi in talaka mai sana'a ya cancanta ka bashi in talaka mara sana'a mara abin yi ya kar ka bashi akwai matsala duk imani shi kar ka bashi in dai bai da sana'a bai da abin yi to kar ka bashi dan ba za a ci imani ba ba za a ji a kilawa a sallar dare ba abinci sai an ji an siyo a kasuwa an ci wani ce zai je aure aka ce bakar ya ce ina aiwa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha allahu yarzuquha wa iyyakum kaga wannan yayi aya mummuna fahimta ya yan uwa annabi sallama ya nuna cewa kunya gaba ɗayan ta alkhairi ce kunya ba ta kawo komai sai alkhairi shi sa wani yana wansa nasiha cewa idan na jin kunya annabi sallama ya ce da'abu fa innal haya'a min al-iman ka kyale shi kunya tana daga cikin imani imani yanki yanki sittin da wani abu ne ko saba'in da wani abu mafi kololuwa shine faɗin la ilaha illallah mafi ƙasa shine ɗauke abin da zai cutar da wani daga kan hanya wal haya'u shu'batun min al iman kunya wani yanki ne daga cikin imani to akwai yadda yarinya wannan rashin kunya iya daga cikin illar da boko ta mana dole mu faɗa gaskiya iya daga cikin illar da boko ta mana shine ta raba mu da kunya boko yana da advantage kuma yana da disadvantage musamman ga yamace iya daga cikin abin da ya raba su da shi shine ba su da yawan su majority su sun koyi rashin kunya saboda sun saba mu'amala da maza kuma suna wannan mu'amala a lokacin da sun balaga sun zama mata suna bukatar namiji da haka in ka kai yarka jami'a sai ka jage da kula da nasiha da tarbiyya dan ka araba ta da tarbiyyarta ka araba ta da kunyarta ya'yan kuwa mu sani cewa tarbiyyar yaya iya daga cin abinda zai taimaka kai yarka tarbiyya shine abinda mutane ba sa so a fada shine yi wa yaya mata aure da wuri in ka samu dama ka yi wa ƴarka aure da wuri aure baya hana a digiri aure baya hana a masters ko phd baya hana ba ba zai taba hanawa ba wai tambayar da za ka yi wa kanka idan yarka ta je lahira ba ta yi digiri ba mai laifinta a gurin Allah mai laifinta ba ta yi digiri ba ka kaggara digirin nan ko na ƙur'ani ne ta je lahira ba ta yi digirin ƙur'ani ba mai laifinta a gurin Allah amma in ta je lahira tarbiyyata ta lalace mutuncinta ya watse kana nufin Allah zai kyale ta lallai in za ta yi karatu to ta yi shi a cikin mutunci ta yi shi a cikin kare mutuncinta wannan madalla da wannan karatu amma in dai karatu zai zama hanyar da yarinya za ta lalace a haƙura da karatun secondary school ya ishe ta ta je ta yi aurenta ta zauna lafiya sai su ce wai ai mijin zai iya zuwa ya suke ta in ya suke ta ya za ta yi iyayenmu na da su wannan tunanin ba amma har yanzu suna cikin gidajenmu tare da iyayenmu saboda sun yi aure da imani sun yi aure da gaskiya sun yi aure don su biyayya aure sai Allah ya taya su suka zauna tare da iyayenmu har yanzu suna nan shekara hamsin sittin suna tare babu yaji babu fada babu dan sulhu amma mu yanzu kafin auren mun ce in an rabu kaga zuciyar dama ta nuna za a iya rabuwa ba auren ake so a zauna ba kuma da yawan su iyayen namu mata zaka je ka same ta da gida zaka same ta da baburan adere sau ana mata haya za ka same ta da kaza da arzikinta da komai kuma wannan dattijan yana ɗaukar sa saboda ya san ibada yake abinda ma kasa ganewa akwai abinda ba kowa bane su yayi ba kowa bane yi yayi digiri har a maza ba kowa bane su yayi masters in kai digiri ya ishe ka ba kowa bane zai je PhD masters in ya ishe ka wanda ya PhD shi ma sa haka take amma akwai mutumin da iya secondary school ya gama amma zai iya ɗaukan nauyin jami'a ma gaba ɗayanta gaba ɗaya jami'ar sai dauki nauyin ta yi da ya ringa biya mata shekara-shekara kuma secondary school ya gama arziki da wadata yana hannun Allah kowa akwai inda Allah ya yanka masa wani Allah ya yanka mai zai yi karatun boko kai makura muna neman irin waɗannan domin za su zama gatan mu za su zama al'umma waɗannan za su zama fik a ilimin addini wani za su zama fik a kuɗi wanda za ka zama ka experience da waɗansu abubuwa abinda ba a so shine karka zama baka da layi karka zama baka da layi karka zama baka da amfani a cikin al'umma kowa ya rike inda zai rike idan an ce gaba ɗayan mu nan mun tafi mun zama professors ina ƴan kasuwan mu ina malamanmu mu na addini ina alƙalan mu ina kaza din mu ina kaza din mu kawai dai karka zama mara amfani a cikin al'umma kuma kullun ka ringa auna abu shin wannan ne zai fi kare ma addininka da mutuncinka ko wannan ne zai fi kare ma addininka da mutuncinka yanzu idan gaba ɗaya mutanen kano sun je sun yi boko sun yi digiri masters da phd shin najeriya tana da tana da vacancies tana da gurin da za ta ba mu aikin da za mu yi za ta ba mu ba ba ta da shi wanda kuma 90% na mutanen da suke yin karatu suna yi ne don su samu aiki ba suna yi ba ne don su samu ilimi shi sa ga mutum ya gama digiri bayan shekara daya in ka dan koma question papers ta talabul tu ka ce kace ya ansa in yace 50 over 100 ya zama 100 over 100 ba zai iya ba ya dai yi ciri ba abu biyu shine ya iya turanci kila sannan na biyu kuma ya samu takardar da zai je nemo na abu amma ilimin babu in ka ga mutum da ilimi to mai yiwa harkar karantarwa yake harkar taimakon al'umma yake harkar sanar da al'umma yake to ilimin sa wannan yana ya yan lalle yi wa ‘ya'ya mata aure da wuri yana da matukar ƙiba domin duk wannan adam yanzu idan ka zo kana jin ishirwa da Allah me ma maganin ishirwa ruwa in ka zo kana jin yunwa me ma maganin yunwa abinci to in ka zo kana jin sha'awa fa idan ɗan idan masu zo tana jin sha'awa ko namiji yazo yana jin sha'awa me zai ma magani ne a samun life partner din shi a samun partner ko ko ka samo mai na halali ko ya samo kansa na haramu sai dai in Allah ya azurta shi da tsoron Allah kuma sai je ta azumi amma an ba wannan ba ko dai ka bashi na halali ko ya bashi na haramu shi sa da dama za ta same ka wata ranka dinga tattaunawa da ƴan matan da suke karatu sai su ce da sun samu aure ba za su yi wannan karatun ba da kamata mu ga kan mu gaskiya ina da wani malami in yarinya ta gama secondary school sai kira ce tambaye ta karatu ko aure karki ji kunya faɗi kuma feel free aure yake so to shikenan za a miki aure an mijinki ya so ki ci gaba da karatu in bai so ba shi ganin ki ta karatun qur'ani ki ta sana'a a cikin gida da irin sana'un da suka dace da ke sai ga rayuwa ta tafi yadda ya kamata ka je kare wannan mutuncin kai ka san hanyar da zaka ba kare mutuncin amma kuma ka ce ba za ka yi mata auren ba sai ta yi digiri masu da ji ba bale fi kai ba abin da yake kanka shine sai ka kula da wannan tarbiyyar kar ta lalace kawai amma ba laifi bane wannan inda laifin yake in ka kyale ta lalace to anan kai laifi ya kuwa mu cewa tarbiyyar 'ya'ya maza da mata da gyaruwar al'amari ne mai wahala sai an dage sai an yi da gaske amma babban abin da zai taimaka shine kullun ka ringa kaskantar da kai a wurin Allah bayan ka yi tarbiyya ka ringa kaskantar da kai a gurin Allah kana nuna baka isa ba kana roƙon Allah madaukin sarki ya taya ka kare wannan zuriya taka ya kiyaye ya taya ka tarbiyyantar da wannan zuriyar in Allah ya kalli kokarin ka ya taimaka ma sai ga ayyanka suna tafiya daidai daidai da har zuwa ce. amma tarbiyyar kaɗai bata isa ba sai ka koma zuwa ga Allah shi sa ibadur rahman suna roƙon Allah rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina ya ubangiji ka bamu a cikin zurriyanmu da kuma matayenmu qurrata ayunin waɗanda za su sa idan mu yi sanyi shine na gargari Allah ka bamu ƴaƴa na gargari ka ba mu mata na gargari bayan tarbiyya sai ka zo kana addu'a kana nuna baka ci ba Allah ne ya isa idan Allah ya karfa ya amshi addu'arka sai ga ‘ya'yanka sun dawo ‘ya'ya ne na gargaddu wanda duniya take alfahari da su take moruwa da su wani sai gan shi kila bayan ya yi karatun addini ya ji ya karanta wani professional course a boko ga addini ga boko ya engineering ya yi medicine ya yi law ya yi kaza ya yi kaza ga ƙur'ani ga sunna ga digiri sannan kuma ya samu abin yi yana kula da rayuwarsa da iyalinsa wata ran kai ma yakan ce makama madalla da wannan da amma an baka yi wannan ba in ya fantare to kuma kika ji a tare da wannan ɗin kana yin wannan kuma in Allah ya so ya jarrabe ka sai fantarar da shi to idan wannan ta faru bayan kai kokarin ka sai kai kai hakuri in kai hakuri ka ci gaba da addu'a Allah ya san ka ya san kai kai shine gaddara ta fada masa haka sai ka roki Allah madaukin sarki ya canja maka ya baka lada a maimakon wannan damuwa da kake amma dai kai wannan shine wajibi a kanka اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واهم حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا وجميع المسلمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما نعلم منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما نعلم منه ما لم نعلم اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه محمد النبي صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر نسألك منه محمد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل اللهم إذا قضيت لنا قضاء فجعل آكبتها رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد